bayan kafa dokar hana fita na ba dare ba ranar ce dai jama'a a yankin ibbi suka shiga wani halin kuncin rayuwa inda ma aka samu bullar cutuka ciki har da amai da gudawa da ake zaton kwalara ce ga kuma yanayin rashin samun abinci da maruwan sha kakakin gwamnatin jihar taraba mr kefa sule ya ce sakamakon bullar cututtuka ne da kuma halin kuncin da jama'a ke ciki ne yasa yanzu gwamnati sassauta dokar hana fitan inda yanzu jama'a za su ke fita da karfe 8 na safe zuwa 12 rana Eh, karfe takwas na safe zuwa karfe goma sha biyu na rana a sassauta awa hudu mutane su sabu su fita su je su samu abin da za su ci wanda kuma an ba lafiya ne yana neman batun jinya ne sai shi mai fita je samu dan magani a zo a sha to abin da yasa aka yi haka din kuma shine cewa ba a so a janye wannan abun ki daya kamar yadda na faɗa don an janye ki daya wani abu zai iya faruwa to yanzu an janye awa hudu to ana dubawa cewa idan aka duba bayan kwana uku kwana hudu sai a je a kara a ce maybe awa takwas to a haka kuma a zuwa bar shi awa goma haka din har kafin a zuwa janye gaba ki daya to ko shin ya rayuwa take yanzu ga al'umman yankin Ibban to gaskiya amai da gudawa har yanzu yana nan yana zagayawa cikin al'umma kuma magani yana karanci a zuwa maka treatment ko ka ce magani kemis yana rufe domin inda muka dajiyar da kemis ana rufe ciwon ya tashi ba inda za mu ce dai mutum ya mutu a da gida masu neman ruwa sun nema masu neman abinci sun nema kowa ya ɗan gida daɗin rayuwar shi yanzu dai mun dawo gida dama sun bamu daga takwas zuwa sha biyu yanzu kan ya cika sun dawo muna cikin su haka muna roƙon gwamnati su. rahotanni dai na cewa mutane kimanin tara ne dai suka rasa rayukansu wasu kuma da dama na ci gaba da fama da cututtuka cikin mahad da amai da gudawan to sai dai kuma gwamnatin jihar taraban ta bayyana cewa tana kokarin kai karin magunguna domin jinyar waɗanda suka kamu kamar yadda kakakin gwamnatin jihar mr kefa sule ke cewa shi mai girma mukaddashin gwamna ya ba da release na kudi a siya magunguna a kai can din wato har yanzu ba establishin cewa cholera ne ba so amma decision da aka ɗaukawa shine cewa ko da cholera ne ba cholera ba a siya magunguna na ci daban-daban can din soda Talaf. Yanzu haka da yankin kudancin jihar Taraba na fa cikin wani mawuyacin hali na rashin sanin tabbas sakamakon harin sarika nokin da ake kaiwa don ko yayin aiko da wannan rahoton ma sai da aka wani hari a ƙauyen Kashimbile da ke yankin Takuma a kudancin jihar. Lamarin da akan danganta da rikicin Fulani makiya da Tibabe da kuma jikuna manoma. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.